Assalamu alaikum masu sauraron barkanmu da sake saduwa a da wannan lokaci tare da fatan kowa da kowa yana lafiya cikin aminci ya ibada ubangiji Allah ya karɓi ibadun mu baki ɗaya amin summa amin sanarwa ce da ma nake son zan yi akan cewa ba zan ci gaba da karanta muku littafin mijin aminiyata ba har sai Allah ya kai mu Ramadan ya wuce bayan sallah kenan insha Allahu sannan za mu ci gaba da karantawa watan Ramadan wata ne mai daraja mai falala ya kamata a ce dukan abin da muke yi na lada na bauta mu ninka shi ninkin ba ninkin saboda duk abin da ka aikata na lada za a ninka maka ne haka idan na zunubi ka aikata shi ma za a ninka maka ne wannan dalili ya sa na ga cewa ya kamata in dakatar da karanta wannan littafin domin na sami isasshen lokaci duk da dai ba wani lokaci tsayin lokaci muke ɗauka ba just baya wuce thirty minutes yi mun gama to dai ba za mu ci gaba da karanta shi ba har sai Allah ya kai mu bayan sallah insha Allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Bisalam sai Allah ya sada mu da alkhairinsa.